Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu asuma Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makaranta su da ba sun aika wa ministan ilimin ƙananan makarantu wata wasiƙa. Za ku shi ƙarin bayani dangane da tsarin aikin hajjin bana. A jihar Zandar an kama wasu gungun barayin wato injina. A shirin musamman za mu dawo kan taron majalisar ministoci na baya-bayan nan musamman a game da batun cire rigar kariyar wani ɗan majalisar dokoki da kuma tuhumar wasu tsaffin ministoci guda biyu. ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A cikin wata wasiƙa ta ranar takwas ga watan Fabrairu da muke ciki, ministan ilimin ƙananan makarantu Dauda Mamadu Marte ya buƙaci masu kula da ilimi na dukkan yankunan ƙasa da ke ƙarƙashin ofishinsa da su yi bitar sanin makamar aiki ga dukkan malaman makaranta, musamman waɗanda ke ba da darussa, su kuma ɗauki matakai domin ganin wato wannan shiri ya samu karɓuwa. Sai dai haɗin gwiwar ƙungiyoyin kwas da Sinasef ya yi watsi da wannan shiri inda suka ba da hujjojinsu a cikin wata wasiƙar da suka aika wa ministan a ranar sha 18 ga watan Fabrairu da muke ciki. Mutar Muhammadu ya fassara mana rahoton Habibu Garba a kan wannan batu. A cikin wasikar haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman makarantun Boko Kozu da kuma Sinasef sun bayyana cewa wannan takardar da ministan ya aike musu wanda ya shafi gwaji akan malaman abu ne wanda ya sabawa doka wanda takardun da ake son su cike sun haɗa da takardar nuna zama cikakken ɗan ƙasa da kuma kofi ɗin diploma wanda ya kasance tamkar wata sabuwar jarabawar ɗaukar malamai ce. Alhaƙiƙanin gaskiyar manufar wannan gwajin da ministan yake son kawowa bai kawo cikakken haske a cikinsa ba. Don haka malaman makarantun bokon suke buƙatar ministan ya musu ƙarin bayani a cikin gaggawa. Haɗin gwiwar ƙungiyoyin malaman sun bayyana cewa babu inda doka ko kuma ƙa'idojin ɗaukar ma'aikata ta gindaya haka. Haɗin gwiwar COS da kuma Sinasef sun ƙara jaddada amincewarsu a kan gwajin wanda aka saba da shi a cikin ajujuwa kuma sun nuna rashin amincewarsu da wannan sabon tsari na yi musu gwaji a fannin Faransanci da kuma kuma mathematics. mu sanar da ku cewa ministan ilimin kananan makarantu ya gana jiya da wakilan haɗin gwiwa da ƙungiyoyin da kuma sinasef inda ya bukace su da su kawo nasu shawarwari domin fita daga wannan matsala kungiyoyin sun shirya tararraki a duk faɗin ƙasa a yau domin kimtsawa a game da amsar da za su baiwa ministan sun kuma shirya da cewa suna kan bakansu na gudanar da yajin aiki na kwanaki biyu daga gobe alhamis. Wannan mataki na cewa shirin bitar sanin makamar aiki bai yi wa kungiyar iyayen dalibai ta maraɗi daɗi ba. kungiyar na ganin cewa duk da yake malaman makarantar suna tsammanin ba su da wani laifi bai kamata suke amincewa da wannan shirin ba. Abdulkarim Musa, mataimakin sakatare janar na kungiyar ya yi wa wakilin Muhammad Maman ƙarin bayani. Mu dai gaskiya gani muke yi na ministry na da gaskiya. tunda mu gurinmu a matsayinmu na uwayen yara so muke mu shallakul ya zamanto an biya mai haƙƙin shi na ya tsaya ba da karatu da kyau na ya tsaya ya karatu cikin natsuwa muddin an biya wa'annan ka'idodi an sa cikin wannan ka'idodi a gwada shi ba mu galahi ba ne tana yiwa ka san ɗaukar wa'angan mushannin kwantaragi da aka yi ta tana yiwa suna da wani sani ga yadda aka yi ɗaukar ko kuma zuwa ga wani ziyara a je a gano lakwal a ga yadda wani mushe ke ba da lakwal yana sa in inspector ne in wani ne yana sa ya gane wannan mushen nan laihin nan tana yiwa daga gare shi ne tunda ai in kana lura kaga duk yawancin yara da yawa ana haɗin basu da nivo yara ba su iya kwaran shi kuma yara ba su ci gaba a yi evaluation mu ba mu ga laifi ba An sake suma karatu yau da safe a jami'ar Maradi kamar yadda shugaban jami'ar Dr. Zakari Musa ya bayyana jiya. sassan kula da fannonin ilimin noma kiwon lafiya da kuma fasaha suna tafiya daidai kamar yadda ake bukata amma duk da haka ba a fara karatu ba a sashen kimiyya da kuma fasaha in je sani garba haruna sakatare general na kungiyar ɗaliban jami'ar ta maradi. Dangance da tsarin aikin hashi na 2017 shugaban hukumar aikin hashi da umara koho da kungiyar masu kamfanin aikin hashi da umara ta anap sun yi wata haduwa jiya talata. Sakatare janar na kungiyar anap Hassan Mani ya bayyana cewa hukumomin Saudiya da na Nijar sun ɗauki sabbin matakai musamman wajen adadin alhazai da farashin zuhuri. muna tuna muku da cewa wato a lokacin aikin hajji na 2016 alhazan Nijar sun ci karo da matsaloli da dama dangane da suhuri. Hukumar Koho ta bayyana cewa za a shawo kan wannan matsala a wata muhawara kasashen Afirka wato na kudu da Sahara. Ga dai Hassan Mani da ƙarin bayani. lalle alhamdulillah kasira an samu an tattauna an hidda wasu matsaloli waɗanda ya kamata a diba su a gaggauce don saboda a ga aikin hajji da umara bana an shi ba tare da an kuntata ma su masu tsara aikin hajji da umara kuma ba tare da su mahajjata ba sun wahala a da an ka ɗauka shekara biyar da suka wuce an rage kashi ashirin cikin kashi ɗari na adadin mahajjata waɗanda ake ba duka ƙasashe na duniya to bana sai aka hidda wannan bana muka samu dubu goma sha biyar da ɗari takwas da 91 to bayan shi kuma akwai wasu wurare waɗanda gaskiya akwai lalle sai an yi taka tsantsan don saboda bisa kuɗaɗe ne wanda muke biya can saudiya shi yasa a bara muka ja hankalin mutane hukuma muka ce musu ba a a tsaye da kuɗin aikin hajji da umara don saboda adadin abin da muke sayi mahi yawa duka saudiya ne Hukumar 'yan sanda a zahar Zandar ta cafke wani gungun barayin injina ko motuna a ranar Litinin da ta gabata. Waɗannan barayin na tafka ta asasu ne a cikin Zandar da kuma Miriya suna kuma sayar da injinan da suka sata a garin Agades. Alƙalin jamhuriya a kotun Zandar Musa Sha'ibu ya bayyana cewa bincike na cigaba da gudana a hirashi da wakilinmu Ali Keta. jama'an tsaro polisai Allah ya ba su sa'a sun kama wasu maye-mayen barayi wanda ba su da aiki sai su ƙetare gidajen mutane da kayan aiki da wukake da makamai mugaye su saci motuna kuma su tura su a saida musu a gadas da cikin garuruka Allah ya ba da sa'ad da labarun da ke gare mu da muka bi su sau da kafa muka samu muka damke mutum goma sha ɗaya cikin su akwai mutum biyu ba mu same su ba kuma muna cikin neman su kuma insha Allah muna zaton cikin karamin lokaci ga matakan da muka ɗauka za mu samu su an ga makamman da suke aiki da su an ga kuma motunan da suka ya akwai ma wata mace cikin su duka an kawo su nan kotu kuma ga zancen gari muke jiya an tura su gidan yari ana nan ana bincike Taron Sahel ina karo na farko da cibiyar da ke tallafawa wajen kafa ƙananan da matsakaitun kamfanoni na Nijar na ci gaba da gudana a Palais de Congrès a nan Yamai. Ko banda masu fasahar kirkira kamfanonin akwai wasu ƙungiyoyin da ke shirye su dafawa matasa kamar wannan cibiya ta Jami'ar Abdu mumuni ta Yamai da ke taimakawa wajen dafawa da kuma bunƙasa kamfanoni wato kamfanoni. Suleiman Abdullahi Jami'i a cibiyar ya yi wa Alhassan Ahmadu Kuzi wato Mamadu Kuzi ƙarin haske. Abu na farko da muke yi a cikin wannan ayyuka shine fadakarwa ga matasa na sanar da su dangance da masana'antu. Na biyu kuma shine janyo ra'ayoyinsu dangance da ƙirƙira kamfani har zuwa tsarin hada-hada. Abu na uku kuma shine tsarin kula da wanda yake da gurin buɗe masana'antarsa. Da zarar mutumin ya ajiye takardu kuma ya buɗe kamfanin sai mu kai shi a wata cibiya inda muke samar masa duka kayayyakin da suka dace domin ganin cewa wannan kamfanin nasa ya tabbata kuma ya kasance a cikin wannan cibiyar na tsawon shekaru biyu akalla wanda a cikin waɗannan shekaru muna sa ran kamfaninsa ya samu girkuwa sosai wanda daga nan yana iya fitowa domin dogaro da kansa waɗanda muke mayar da hankali a kan su ne ɗaliban jami'ar yamai da malaman jami'ar da dai sauransu les enseignants chercheurs, les chercheurs et les PAT de l'université. A safe da aka kaddamar da wasannin mako na ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai karo na shidda. A tsawon kwanaki hudu ɗaliban za su gabatar da shagula da dama a nan Yamai. Mai daji Habibu shine sakatare janaral na kungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai ya yi wa Sumana Amadu ƙarin bayani. Bayan dogon lokaci na karatu ya dace a ɗan samu wani ɗan takaitaccen lokaci domin sakewa da yin wasanni da annashuwa. A cikin wannan tsari ne muka keɓe wannan sati ga ɗalibai. Za mu gudanar da wasannin motsa jiki da wasannin kwaikwayo da kuma gasar ƙwallon ƙafa tsakanin makarantu. Sannan kuma mun ɗauki wani maudu'i a kan tsafta, inda za mu shirya aikin shinkai na yin shara a unguwar Ayopor, inda hukumar mai kula da harkar tsafta ne za su jagoranci abin. Dangance da yanayin karatun shekarar bana ina son sha hankalin abokanina da su yi ƙoƙarin yin karatu sau da kafa. Tunda gwamnati ta ce ta tashi tsaye ga dangadan domin samar da ilimi mai inganci. Don haka gwamnati ce ya dace ta sharewa ƙungiyoyi hawaye domin makarantun Nijar su dawo da su a kan raunin da suke da. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka akan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani akan lamba ɗari gajeren zango Karfe da minti ɗaya daya shirin namu na musamman, kamar yadda muka bayyana a labarinmu na jiya tare majalisar ministoci na ranar sha bakwai ga watan februari ya amince da wasu bukatu guda uku da suka wato suka hada da shigar da da aka shigar musu wato suka hada da neman cire rigar kariya ga wani dan majalisar dokoki da kuma tuhumar wasu tsafin ministoci guda biyu me ake nufi da cire rigar kariyar dan majalisa kuma me ne tuhumar wani mamba na gwamnati maina karta bukar sakatare general na kungiyar masana dokokin shari'a ta niger ya yi muna karin haske l'immunité parlementaire et envisagée comme une couverture concédée aux députés. Rigar kariyar 'yan majalisa tamkar wata kariya ce da ke kare su daga waɗansu tuhume-tuhume a gaban shari'a. Don haka wannan rigar kariyar tana kare ɗan majalisa da kuma aikinsa. Abin da ke nuna cewa idan wani ɗan majalisar dokoki ya tafka wani babban laifi wanda ya saɓawa doka, akwai hanyoyi da ake bi kafin a tsare shi, kuma hanyoyin su ne tsige masa rigar kariya saboda saboda ayar doka mai lamba 88 a cikin kundin tsarin mulki ta yi wa 'yan majalisar dokoki tanadi a kan kare su, wanda sai kawai idan sun tabka wani babban laifi ne wanda ya saba wa doka, ake iya kame su tsare su da kuma yi musu hukunci. Shi ma sai da amincewar majalisar dokoki idan tana cikin zaman taronta ko kuma tare da umarnin zauren majalisar dokoki idan 'yan majalisa ba sa a lokacin zaman taron su. Idan bukatar tsigewa wani dan majalisa rigar kariya ta taso wani kwamitin 'yan majalisa ne ake sakawa wanda za su tattauna a ka amince tsige masa rigar kariya wanda bayan kwamitin ya saurari ra'ayoyin 'yan majalisa sai kuma a gudanar da ƙuri'u wanda ake son amincewar biyu cikin uku na yawan 'yan majalisa bayan haka ne ake iya sauraron 'yan majalisa a gaban shari'a sannan kuma kundin tsarin mulki ya yi bayani akan mambobin gwamnati wanda suka tabka babban laifi da ya sa sabawa doka su ma akwai kariyar da suke da ita wanda kawai babban kotun koli ne ke iya gurfanar da su wannan kotun dai aikin ta shine hukunta mambobin gwamnati da kuma shugaban ƙasa idan ya aikata wani babban laifi na cin amanar ƙasa a fagen aikinsa a nan ma minista ba kai tsaye ake iya gurfanar da shi ba a gaban wannan kotu sai an bi hanyoyin samun amincewar yawan rinjayen 'yan majalisa wanda suke kada ƙuri'a amincewa da haka don haka La haute cour de justice qui est compétente pour juger donc les ministres, les membres du gouvernement pour les infractions qualifiées de crimes ou délits qu'ils ont euh, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. ita dai kotun koli ta ƙasa ce ta kusan majalisar dokoki ta ƙasa ta kuma kumshi 'yan majalisar dokoki guda hudu zababbu da kuma alƙalan shari'a guda uku masu mu ƙarshen wannan shiri na muke nan da yau a huta lahiya.